Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo a matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA free zango na 200.5 ana kuma iya kama mu alfa rediyo da ke birnin kumasi na kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin gabatar da shirin a yau Litinin goma sha hudu ga watan Janairu shekara ta dubu biyu da goma sha tara kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa turkiya Turkiyya shaidi cewa kata wato za ta fuskanci taɓarɓarewar tattalin arziki idan ta kai wa kurdawa hari yayin da sojojin Amurka ke janyewa daga Siriya. Kana rufe wasu ma'aikatan gwamnati a nan Amurka da ya shiga mako na uku wato mako na hudu wanda ya zama mafi dadewa tarihin rufe ma'aikatun tarayyar amurka ɗaruruwan masu zanga-zanga kuma sai mace a babban birnin sudan khartoum a jiya lahadi suna kira da aiwaje da shugaban ƙasar umar albashir kanun labaran kenan bayan da majalisar ɗinkin duniya ta sake bayyana ci gaba da ƙauracewa matsugunan waɗansu mutane a garuruwa da tashin hankali ta'azzara a najeriya wakilai wato wakili mai sa ido akan 'yan gudun hijira a majalisar wakilai ya bayyana damuwa dangane da wannan lamari ita gwamnatin tarayya daga dukkan alamu ba ta yi tanadi na waɗannan 'yan gudun hijira da za su ke bulbulowa waɗanda za a ceto su kuma ya za a yi da su tanadi irin na wurin kwanciyarsu da abincin da za su ci sai kuma sa tsakanin jam'iyyar apc mai mulki da kuma babbar jam'iyyar hamayya pdp kan waɗanda suka sake sheka zuwa apc ƙarshen mako saƙo da wannan shigowa tasu ta nuna wa duniya babu wani abu da ya saura a jam'iyyar pdp da za su zauna su jira a faɗi da su zaman su ciki su yi mu illa shine babban matsala ba haita su waje ba in sun fita yanzu mun san sun fita waje za mu yaƙi su yaƙe mu sarfilu kuma zai shigo da shirin ciki da gaskiya amma duka sai bayan kun sha labarai assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya koma makiri shugaban amurka donald trump ya yi wa turkiya shaidi cewa za ta fuskanci taɓarɓarewar tattalin arziki idan ta kai wa kurdawa hari yayin da sojojin amurka ke janyewa daga siriya haka zalika ya kuma gargaɗi kurdawan kada su takali turkiya in ji trump a wata sanarwa na twitter da yammacin jiya lahadi a cikin sanarwar twitter trump ya ce rasha da iran da kuma syria su ne suka dade suna cin moriyar manufofin amurka na murkushe kungiyar isis kungiyar da ya kira ta abokiyar gaba ta ainihi mayakan kurdawa karkashin rundunar ypg suna cikin manyan kawayen amurka a wurin yaƙi da kungiyar mayakan isis da ke yankin da ke cikin syria. turkiya ne ta ce kungiyar mayakan kurdawa ta ypg tana tare ne da kungiyar pkk na wato ta kurdawa wacce tana ta dade tana yakin sunkuru a yankunan da ke hannun kurdawan a cikin kasar turkiya a hali da ake ciki kuma shugaban amurka donald trump ya yi watsi da rahotanni da ke cewa akwai sakayya da ya kamata ya yi wa rasha da kuma shugabanta vladimir putin ko kuma yana boye abin da suke tattaunawa da shugaban na rasha a ganawa da suka yi su biyar ciki har da ganawa da suka yi a wani taron koli a birnin helsinki da wani mai gabatar da shirin labaran talabijin fox ya tambaye shi kai tsaye shekaran jiya asabar ya ce ko trump ka taba yi wa rasha aiki sai trump ya ce ba taba masa irin wani tambaya na cin mutunci kamar irin wannan ba shugaban na amurka ya ce da za ka tambayi 'yan kasar rasha da za su faɗa maka babu wanda ke matse musu lamba kamar ni har ma a cikin shugabannin amurka daga uku zuwa hudu na cikin wannan lokaci yana faɗa maka babu wanda ya sa kafar wando ɗaya da rasha kamar yadda nike yi Trump da yana mai da martani ne a kan labarin da jaridar New York Times ta buga cewa jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta FBI sun fara bincike a kan wato Rasha ko ya taba wato trump ya taba yi wa rasha aiki ko kuma ya taba samun wata alfarma daga birnin moscow saboda suna fargaba akan halayensa bayan ya kori shugaban hukumar binciken da ake kira james comey a cikin watan mayun shekarar 2017 yayin da yake jagorantar wato binciken katsalanda wanda ake zargin rasha da aikatawa a zaben shugaban kasa na shekarar 2016 rufe wani bangaren gwamnati a nan amurka ya shiga mako na hudu kuma ya zama mafi dadewa a tarihin rufe ma'aikatan gwamnatin tarayya a nan amurka yayin da ake dora laifin wannan abu a kan shugaba trump shi kuma ya yi tsayin daka a kan ci gaba da neman bukatarsa na kudin gina katanga bukatar da 'yan democrat a majalisun tarayya suka kyamun cewa da ita a wani yunkurin kawo ƙarshen rufe gwamnatin da ya kici ya cinyewa rahotanni sun nuna trump ya fice a fusace a wata ganawa da ya da shugabannin majalisun tarayyan a lokacin da suka sake bayyana kin amincewansu da bukatarsa. kakakin majalisar wakilai nancy pelosi ta ce lallai shugaban ya bayyana fushinsa kuma ta ce ni mace ne mai yaya biyar da jikoki guda tara don haka idan na ga mutum ya yi fushi ina ganewa a wani sabon kuri'ar jin ra'ayi amurkawa da dama ne suka ɗora laifin wannan abu akan trump fiye da jam'iyyar democrats amma fadar white house dai tana tsaye kan bakanta inda ta ɗora wani hoton bidiyo akan yanar gizo wanda ke nuna shugaba trump ya kai ziyara akan iyakar amurka da mexico domin samun goyon bayan jama'a my administration has presented congress Trump ya ce gwamnati na ta gabatar da cikakken shawara a kan yadda za mu kare kan iyakanmu da dakile kwararren miyagun mutane da masu safaran miyagun kwayoyi da ma masu safaran bil'adama. Ya ce amma 'yan Democrat daga majalisun sun kau da idanu daga waɗannan matsalolin. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ɗaruruwan masu zanga-zanga sun yi maci a babban birnin sudan khartoum a jiya lahadi suna kira da a yi waje da shugaban kasar umar albashir yayin da zanga-zanga da rigingimun kasar ke shiga mako na hudu borin da aka fara kusan wata ɗaya da ya gabata a kan taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma tsadar abinci ya ƙara kaimi tare da yin kira ga dadaɗin shugaban ƙasar bashir da ya da ya kwashe kimanin shekaru talatin yana mulkin kasar ya sauka daga karagar mulki an yi amfani da barkonin tsohuwa akan masu zanga-zanga a jiya a babban birnin kasar khartoum a karon farko wanda aka yi zanga-zanga a kowace rana ta allah a cikin mako daya wanda waɗanda suka shirya zanga-zanga suka kira wato makon bore a cewar kamfanin dalancin labaran faransa gwamnatin sudan ta ce adadin waɗanda suka mutu ya kai 24 tun lokacin da aka fara rigingimun a ranar 19 ga watan disamba a gaida baba yakubu makeri da karanto labaran duniya. Madalla bari mu buɗe taskar rahotonin namu a Najeriya inda bayan rahoton da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da yake nuni da cewa sama da mutane dubu talatin suka kaurace matsugunansu a baya bayan nan sakamakon ta'azzara hare-haren a Najeriya. Wakiliyarmu Madina Dauda ta nemi sanin adadin waɗanda suka kaura zuwa Abuja ga kuma rahoton da ta haɗa mana. A wannan takarda ta Mr. Edwin Calon ya ce babban abin takaici shine mata da yara ne suka fi galabaita a wannan yanayi domin suna share kwanaki suna tafiya a kafa a halin kunci da yunwa da kishin ruwa da kuma tsoron abin da ka iya biyo baya. bincike da na gudanar akan wannan batu ya nuna cewa an samu karuwan waɗanda ke gudun hijira a nan babban birnin tarayya abuja na tuntuɓi shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta abujan alhaji garba abbas ga ƙarin haske da ya mani akan wannan batun muna da su daga jihar borno da adamawa muna da wurin dubu ashirin sannan kuma kwanan nan mun samu wasu daga jihar nasarawa nan da kuma kogi wanda suka zo abuja saboda sanadiyan tashin hankali da suka yi tsakanin su na kabilanci wanda su muna da su sun yi kusan dubu goma yanzu haka suna zaune a abaji da kuma kwali kuna da wurin ajiye su ne na dindindin ina so eh, mutane su gane kan cewa ba mu da sansani na dindindin a abuja kuma akwai dalilai ko kuma dalilin da ya sa mu yi ba a doka irin wanda ta ƙasa da ƙasa da ta tanaji yadda za a sa sansani na dindindin ya nuna kan cewa in za a yi sansani na dindindin dole a yi shi a inda ko kuma kusa da abin da ya faru to in kika ga waɗanda suka taso daga arewa maso gabar sun wuce jihohi nawa kafin suka zo abuja idan muka yi sansani kuma abuja kasancewanta ƙasa ce gari ne wanda kowa ke son zuwa babu mamaki da zarar mun yi wannan sansanin waɗanda suke can ma su gurosu su da nan wurin gaskiya muna da sansanoni sun fi talatin don yawanci mutane kawai sun san waɗanda suke kewayen abuja ne kucingoro new goro area one da sauransu banda waɗanda suke zaune cikin communities to kuma shi yasa kika ga su kansu hukumomi da suke kula da 'yan gudun hijiran suka bar abuja suka koma dukansu suka koma wancan sassanin to shi yasa kullum muke ba da shawara su waɗannan da suke nan wurin in dai har an samu eh, zaman lafiya a can su koma can din yafi saboda ana yi da su kuma in aka tashi rabon wani abu ko na gidaje da ake ginawa za a sa su ciki amma in suna nan ba za a iya tunawa da su ba a nashi nazarin shugaban kwamitin majalisar wakilai mai lura da 'yan gudun hijira na cikin gida da na waje da kuma sa ido a dukkanin tanadin da gwamnatin tarayya ta yi wa bangaren arewa maso gabas honorable sani zoro yana mai cewa ita gwamnatin tarayya daga dukkan alamu ba ta yi tanadi na idan wato ta ci gaba da amfani da karfin soja wajen yakar wa'yancan ba to waɗannan 'yan gudun hijirar da za su ke bulbulowa waɗanda za a ceto su kuma ya za a yi da su tanadi irin na wurin kwanciyarsu da abincin da za su ci domin abincin da jariri da yaro karami dan shekara wadda bata kai shida ba ko hudu ya bambanta da abincin da magidanci ko babban mutum zai ci. janye ma'aikatan zai haifar da wagegen gibi a kokarin da hukumomi ke yi na magance matsalolin 'yan gudun hijirar madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya To sai kuma harkokin siyasa har yanzu a Najeriya inda ake sa in sa tsakanin jam'iyyar hamayya PDP da kuma APC. Ko menene ya zafi shi ko ba faɗa ba? Nasiru Adamu El Kaya na ɗauke da amsa. biyo bayan sauya sheka da wasu manyan 'yan pdp ciki har da tsofin shugabannin jam'iyyar na ƙasa da na arewa zuwa apc mai mulki pdp ta ce hakan rabuwa da rakai ne ko mutanen ma dai ba su da wani tasiri sakataren pdp sanata umar tsauri ya bayyana haka a martaninsa ga batun sauya shekar da apc ke cewa alamu ne na faduwar adawa a zaben watan gobe zaman su ciki su yi mu illa shine babban matsala ba ta su waje ba in sun fita yanzu mun san sun fita waje za mu yaƙe su yaƙe mu amma in suna cikin mu sai a samu matsala saboda ka fitar su a yanzu ba ta mu ba gaskiyar magana apc ta bakin babban sakataren jam'iyyar mai malabu ne ta yi maraba da sauya shekar a matsayin babban riba ga jam'iyyar da nuna irin tsohon shugaban pdp na arewa sanata babayo gamawa ba rakai bane ga kowace jam'iyya mataimakin shugaban jam'iyya na kasashiyar arewa ba rakai bane kuma kamar sanata saidu umar kumo shine coordinator na dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar pdp ba yadda za a dauki coordinator na arewa maso gabashin kasar nan a baiwa rakai ai ma mutum shugaba rakai ba daidai ba ne sako da wannan shigowa tasu ta nuna wa duniya babu wani abu da ya saura a jam'iyyar pdp da za su zauna su jira a faɗi da su ɗaya daga waɗanda suka sauya shekarar shine jagoran kamfen ɗin ɗan takarar pdp a tiku tun ma a neman tikiti na arewa maso gabas wato sanata sa'idu umar komo ya ce pdp kullum na ɗaukarsa tamkar bako ne shekara wajen nan tun 2011 nake pdp pdp amma hajji hashe gaje da bata akan ni ba ne sai ga in an yan pdp sun su koma suna kulle kullen su ba za a yi da ku ba da ku ba saboda haka sai na ga to yanzu dai ba babu min na iya pdp nan ba zan iya ci gaba da faɗa da gwamna na a gwamnan nan kullum ba ba shi da ma'ana na sun kai bai kamata in haka ba eh, garko me zaka ce wa waɗanda suke cewa baka da aƙida a siyasa sam ko yaushe zaka iya sake wata jam'iyyar ko zaka iya sake wata tafiyar ta daban ko da takara kai zaka iya ajiyewa idan kuka sasanta da wasu mutane duka wannan maganganu ne na tsince faɗi maganganu nuna na banza kawai wanda ba ma san tarihin siyasa da ba in mai magana mahaukaci ne ai mai saurari ba mahaukaci ba ne kullum abinda mutane suke kokari kullum in kai baka da dukiya na kuɗi to kullum kai akan baka yin wannan abin to mu ko siyasar mu ba mu ba su duka na kuɗi bane an ga hoton shugaba Buhari da sanata kuma fadar gwamnati suna ganawa wanda kusan shi ne karo na farko tun babewar su a bakwai zamanin mulkin Umaru Yar'adua inda daga bisani shugaba Buhari da su Buba Galadima suka kafa jam'iyyar CPC Nasiru Adamali kai murar Amurka daga Abuja Najeriya To a gaishe ka bari kuma mu rufe taskar rahotannin namu da ayyukan bunƙasa tattalin arzikin ƙasa da jin daɗin al'umma a jamhuriyar Nijar. Inda shugaban ƙasar Muhammadu Yusuf ya kaddamar da fara aikin shimfiɗa kwalta da zai haɗa ƙasar da Najeriya da kuma Algeria kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin mutamar Abari ta haɗa mana. Shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Isufu da ya kaddamar da aikin hanyar ya ce hanya da magaran zuwa tanut na da muhimmancin gaske kafa ce kuma da ta ratsa hamada za ta hada Alger da kuma lagos a Nigeria, tuni kuma aka fara aikin wata hanyar wato ta arlit zuwa kasar ta algeria idan aka kare hanyar nan za ta haɓaka hulɗar cinikayya da zai dawo ma da da magaran matsayinta na tarihi wato cibiyar kasuwanci babban al'amari ne ga dama magarawa musamman ga matasa hakan yana nufin ci gaba ga tattalin arziki ga kuma aikin yi ga matasa wannan aiki tarayyar turai ce ta tallafa mana ta wannan dama ne nike mika godiya ta ga tarayyar turai ita ce abokiyar hulɗar niger a ayyukan ci gaba dr denise elena ionete ita ce wakiliyar tarayyar turai Eh, Aiki yana da muhimmancin gaske ga ƙasar Nijar don sauƙaƙa al'amarin kasuwanci da hulɗa tsakanin jama'a da zai haɗa ƙasashe shidda tsakanin 'yan Afirka kimanin dubu ɗari hudu. Kama ce kuma ta yin musayar kayayyakin kasuwanci ta hanyar cinikayya a nahiyar Afirka. Abinda tarayyar Turai ɗin ta ce za ta ci gaba da goya ma baya. Mafari kenan tarayyar Turai ɗin ta tallafa ma wannan furoje da kuɗi kimanin miliyar talatin da 34 na sefa. A wasu direbobi da suka yi lodi kan hanyar ga abin da suke cewa aiki da aka zo za a bude a gaskiya mun ji daɗi sosai muna murna kina ganin hanyar rami ya yi yawa wani guri in ka waɗa rami da ke an wuda ka akwai hatsari a bisa kan wannan hanyar musamman motoci masu ɗaukar mai to wani al'amari mu dai kawai yanzu abin da zamu ce ya mana kyau gaskiya muna shan wahala hanya wannan amma yanzu dai da aka ce za a gyara kawai alhamdulillah Muhammad Mustafa mun yi kowa farin ciki mu direbobi da mu da fasinjoji saboda wahalar da muka sha akan wannan hanyar kawai sai sai wanda ya gani tsakani da Allah ta huce misali shekara da shekaru to yau mu da fasinjan mu gaba ɗaya kowa farin ciki yake saboda kasuwar su su ma yanzu a gaban nan za ta rika ci kan lokaci Tamara Abari muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar nija To a gaishe ko har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. A yau, shirin ciki da gaskiya zai sake waiwaye batun tsaro da ya addabi wasu sassan arewacin Najeriya, musamman yankin arewa ta tsaki da arewa maso yamma. Bayan batun Boko Haram da ya haddasa mutuwar dabban mutane a arewa maso gabashin Najeriya. Akwai batun 'yan fashi da makami da masu garkuwa da mutane domin kuɗin fansa. Sai kuma 'yan bindiga da kan shiga garuruwa ko ƙauyuka su buɗe wuta suna kashe bayan Allahn da basu je ba su gani ba. A yau za mu fara kawo muku wata hira da wani makiyayi da ya ce ya tuba daga aikin ta'addanci a yankin Zamfara da ma jihar Nasarawa. Mutumin da ya shigo shirin nan shi da gaskiya ne don bayyana yadda rayuwarsa ta gudana a baya. Da kuma ta yi ga jami'an tsaro domin su zauna da shi don samun bakin zaren kashe mutane da kona garuruwa da ma sata mutane don kuɗin fansa. Suna wannan bawan Allah Alhaji Abubakar Usman da aka fi sani da Shumo, kamar yadda za ku ji daga bakinsa, a yi sauraro lafiya. suna Nasir Fil Hashin Gumel. Salamu alaikum sunana Abubakar Usman wanda an kafi sani da suna shimu ina area council din Kuje local government Kuje sunana Shumo wanda an kafi sani na Shumo eh inkiya din da ake yin ba amma ainihin sunana abubakar sunan babana usmanu menene ma'anan shumo a fulatanci wanda an kaifa cikin watan azumi oh su mai na na gane ni ma ai ba na gane shumo mai azumi kenan <laughs> shumo kenan na fahimta na dauka inkiyar wani abu ne wata aba ce daban to abubakar usman yi mana bayanin me ya kawo ka ofishin sashen wasu na murar amurka mun zuwa na ofishin nan tsakanina da allah bisa ga wani abubuwan da nake gani zan iya taimaka ma gwamnatin nan tamu tsakanina da allah ba wa dama allah ya kadarce ni cewa ni barawo ne mun yi abubuwa na rashin arziki a ƙasar nan daga baya ne allah ya kawo shirya ya maka mani tuman daga ni shirin ni ga ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi dalilin zuwa na wannan ofishin kenan abubakar rayu mamaki a ce mutum da barawo ne kuma yanzu gashi ya zo ana magana da shi me yasa ba kai shakkar fitowa kai magana don saboda yanzu na riga na yi shahada ba na jin tsoron komi daga ciki yanzu allah da ya halice ni shi ɗaya nake jin tsoro kuma gaskiya na yi nadama bisa ga abubuwan da mun kai na rashin kunya na yanda muke zuwa mu wace gari mu kai abubuwan da an kai sai dai a yi shiru kawai sai dai mu fata allah ya shiryar da waɗanda a can bisa ga wannan hanya har yanzu a takaice faɗa mana ma me yasa tun farko ka faɗa cikin wancan mummunar hanya da ka bi to ni ma ai ban ce ma ga abin da dalili dalili dai lokacin nan muna kasar zamfara tashe tashe hankula sun kai yan banga suna shiga rugage suna kashe wanda bai ji bai gani ba to daga zunan zuwa irin mai da martanin dalilin da ya sa mun ka faɗa wannan hatsari da ba ma sata kwata kwata in mun ka je mun ka gaba abin da muke sai mu buga babura mu yi gida to daga baya ne abun ya yi sutura in an kaje sai a tsaya ana wasu kince kince to daga haka mafi yawancin mutane sun ka shiga wannan bala'i akwai wani yanayi muna ganin eh, masu baburan nan rike da bindigogi eh, shin aina ake samun irin waɗannan makaman to mu yaran aika ne mu dama ba mu kai matsayin da za mu sau da kanmu mu dama in an sawo za a ba mu mu ɗauka ko a aike mu ku je wuri kaza ga abun da ake son ku yi kuma mu hau babura mu je mu aikata mu dawo abubakar ya kake ji misali yanzu ga mutum kana ganinsa eh, ka ɗau bindiga ka harbe shi to lokacin dai ai bashin rai ne bashin rai ne saboda an kashe maka dan uwa wanda bai ji bai gani ba kuma ka tabbatar da ba barawa ba ne kuma gaskiya muna roƙo wannan gwamnati a daina yaƙan mutum bai san dalilin da za a yaƙe shi idan za a ɗauki mataki a yaƙi mutum don allah don annabi a yi haƙuri a yi shi da hujja sannan da yi masa bayani ko yanzu nan ni taimakon da zan yi gaskiya ni in taimako ne na da son dai a tsaya a ta fara tattaunawa tattaunawa nan shi zai buɗe hanyar a gane wa yake da niyan bari wa yake wanda bai da niyan bari wato abin da nake faɗa eh, wani da yanayi ne yake kaiwa ga misali ku iya ɗaukar bindiga ko harbe mutum harkar shaye-shaye ne kawai ba wani abu ne harkar shaye-shaye ne kuma manyan ne waɗanda suke sa ayi abun su suke kawo duk abubuwan da ake bukata na shaye-shaye wato mutum inda ya sha ya yi nisa baya ganin ba tausayi a ransa kenan kwata kwata kwata ai lokacin nan bai tare da imani bai tare da komai shi abun da an ka umurce shi da wani yana yi da ya suna kawai a cikin wannan abu wannan tashi hankali ashe ai wani in dai ne in dai faɗa ne ya kowa zarunci saboda wani ya ɗauki abun nan kamar kawa kamar kodiya kamar wani shi gaba ne a rayuwarsa mamu labari daga baya ko banda a je misali a ta tada gari a yi wasu abubuwa da basu dace ba ka taba shiga cikin gungun masu satar mutane so sai mun taba zama mun yi daba a nasara kefi nan bisa wasu tsaunuka nan inda aka shema mararraba daga nan kuma mun ka tashi da daba mu mun ka koma can wajen obajana mun taba zama nan gurub gurub abin yake dama abin ai kungiya ce gurub gurub abin yake tafiya watakila dole ne masu irin waɗannan abubuwa banda ma yin sunan akwai kuɗi da ake samu shin ka samu dukiya daga wannan aikin da kai ne babu abun da ni samu daga ciki wani abu abin da zan ce gashi gashi wani lokaci ana samu amma akwai masu zuwa suna kwashewa daga baya ana samun asdin kamar wasu za su je su haɗa kai daga hukuma kuma su daga cikin ne amma za su yi munahuci idan sun ga wani ya tara abin duniya su je su haka haɗa kai da hukuma a zo a kwashe wannan dukiya kuma a je a canye wannan dukiya duk babu da dai ba a yi daga cikin wannan lamari ba mu labari dalla-dalla yadda mutane za su gane <coughs> eh, yadda waɗannan abubuwa ke faruwa an ce kuna zama a cikin daji eh, ya za yi mutum ya rayuwa cikin daji a ce ya yi rayuwa wacce har zai iya sace mutane kuma yana samun kuɗi ya zai ci gajiyar kuɗin to duk waɗanda kake gani ana kai daji su yi zama su yaran aika ne masu shin kuɗin suna cikin gari gaskiyar lamari duk wanda kaga can bakin daga yake shi an kai shi kawai samfoti ne amma masu shin dukiya suna cikin gari duk satin mutane da muka ga ana yi eh, ko fashi da makami a ce an shiga daji waɗanda suke sa a yi abun su ba a dajin suke ba so suna cikin gari duk abun da waɗancan sun ka bukata dama abin yana tafiya group biyu duk mutumin da ka ganci can daji to shi ba zai zo yana ganin ya shiga gari ya zauna ya shiga da rayuwa yana ganin kamar ya jefa kanshi cikin wani halin ha'ula'i mutumin da a gari shi ko wanda yake samun masu kayan aikin yi to shi ko fa yana gani ya shiga can daji na hatsari ne gare shi bari dai da ya kai masu abin da ya kai masu shaf shaf zai yo a jinjin ya dawo wurin da yake to ai idan aka kama wanda yake cikin dajin in aka zo ana bincike zai iya cewa ga kuma mutumin gari da yake sashi wannan aikin to wasu mutane abin akwai yaudara shiki in ba ka Allah ya jarabce ka da shiga wani ba ka iya gane shi akwai yaudara don saboda wani shi dai matsayinsa dai ya hada group ya hada kungiya alhali wani kawai lebar shi ya kawo shi ya shiga ba a san cewa bai san gidan mutumin bai san ainihin gidan ogan nasu ba shi yi mana bayani kai tun da ka taba kwana a daji ga macizai ga da shaggogin daji ya kuke ku rayu da su to ai bari in haɗa ma wani lokaci kamar tsotsai ba son irin waɗannan mutane da wuya ka ji maciji ya sare shi ko wani ya samu asdin ko wani tsala saboda allah yana tsare irin waɗannan mutane saboda abubuwan da suke yi kamar cin bashi ne cin bashi bashi ne mana allah ubangiji yake ba su in ba bashi ne kana gani abun tunda ba alheri suke shukawa ba duk abubuwan da suke shuka shi ai an tabbatar da dai ba na Allah da annabi bane ko wato ma'ana ana musu talala ke talala ne ake yi masu mm. to kuma gaskiya gaskiya wannan gwamnati tsakanina da Allah yanda talaka suke son wannan gwamnati don Allah da annabi gwamnati ita ma ta sauke fushinta wancan tsarin da an ka ɗauko farko dai mu yadda Allah su sun ka kirkiro abun kuma daga baya su sun ka zo sun ka bata abun to ko yanzu ni ina ba da shawara da goyon ba a fara koma can in an ka koma can duk wanda bai dawo ba in dai daji zai shiga a abanmu da shi wallahi tallahi ba inda za a shai wani ya gudu ko habuja ko zamfara ko ma a ina ne a cikin doron najeriya wai ashe ya bata ƙarya yake wallahi sai in ya ba wannan abu wanda ya aji makami na ya kawo aiki ne walillah alhamdu zaman lafiya ake so babu abin da ya kai zaman lafiya daɗi ta wani ne ya zo ya ma wa'azi ko kafafen labaru kake sauraro ka gane abin da kake cewa muguwar ɗabi'a ce wallahi ni allah ne ya shirya da ni allah ubangiji ya shirya da ni ni tunani ni gane abu ni lisafa abokan aiki na mafi yawancin su duk sun tafi ba bisa hanya allah ba kuma bisa akan wannan aiki tsakanin tare hanya zuwa kinnafas zuwa shiga gari a haka ake an ka ci gaba da masu ɗauki ɗai ɗai ɗai to shi haka ne kai ma tsorita kai kada raye halinsa kenan a ba wai tsorata bane ai lokacin da mutum ya mutu mutu ya yi riga wani ya shiga mota ya azin sai ka ce ba za ka ba za sake shiga mota ba ai ko da auna mutuwa in Allah bai raba ka da wani abu sai dai a shiga ba da tahiya a haka idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ci gaba da kawo muku ci gaban hirar Alhaji Abubakar Usman da aka fi sani da Shumo wanda zai bayyana mana dalilan da ke sa 'yan bindiga ke kai wa gari hari tare da kashe mutane da kuma satar dukiya. Yanzu a madadin Nasiru Adam Kaya, nisar fili Hashin gumar ke cewa mu kasance lafiya. To, ana nuna mana kafin mu karkare ga takaitattun labarai. shugaban faransa emmanuel macron ya fitar da wata wasiƙa wanda ya kira ta wasiƙa ga faransawa wacce ke ba da ƙwarin gwiwa ga shirya muhawara akan batutuwa da suka yi sanadiyyar zanga-zangar kin jinin gwamnati na tsawon watanni biyu macron ya faɗa a jiya lahadi cewa wannan ita ce hanya ɗaya da zai bi ya sauya fushin jama'a ta zama mafita ya ce shawarwarinku za su taimaka wurin gina kasar da inganta tsarin ayyukan gwamnati da majalisun dokoki da ma matsayin faransa a kungiyar tarayyar turai hamada idan duniya macron na ƙoƙarin shirya taruka na jama'a a faɗin ƙasar baki ɗaya nan da bakonni takwas masu zuwa. A cikin tambayoyin da za a yi muhawara a kansu wanda zai tattauna da jama'a sun haɗa ne da waɗanne haraji ya kamata a yanke su da kuma wasu ayyuka ne ya kamata gwamnati ta mai da hankali a kai sosai. Shin akwai abubuwa da suke hana ruwa gudu da kuma tambayoyi akan muhalli da kuma bakin haure. shugaban amurka donald trump ya yi wa turkiya kashedi cewa za ta fuskanci watan tattalin arziki idan ta kai wa kurdawa hari yayin da sojojin amurka ke janyewa daga siriya To masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shirye na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hatsi inda Mahmud Ibrahim Kuri zai shigo da shirin da rashin tai yanzu a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri. Le Monde aujourd'hui.